komanda. ake ina ake muna cikin wa hikayatil abkhiya daga cikin labaran ma'abota kyauta na duniya. وجاء أعرابي إلى طلحة ونمت من كركرة يا زور طلحة رضي الله عنهما آه، إيه، إلى طلحة فسأله إذا هنا نيمان كوتشي إذا هنا روقنشي وتعرف إليه برحمه ya ɗakko tarihi Ke ni ɗan uwanka ne mun haɗa kaza mun haɗa kaza mun haɗa kaza wajen mahaifiyanmu kaji kaji kaji yadda aka yi faƙala inna hadhihi rahi ita wannan zumuncin da ka kawo ma ne biya ahadun qablaka babu wani da ya roƙe ni da zumunci kafin ka sai da na sadar da shi oh, wata da mm, ayyamu laluna bihi wal arham eh? wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham yace to babu wanda zai roƙe ni da zumunci da ban kyautata masa ba ya zo ya tambaye ni ce ne ga asalin mu ga asalin mu ga kaza ga kaza ba za ce kai dai kana son ka cuce ni kawai ah. har na da dangantaka da kai ta wurin ba in Allah da kuwa zan kyautata maka da abun da zan iya kyautata maka da shi Allah ya hore ni mai ma sa'ala ni biha ba wanda ya roke ni da zumunci. ainihin ahadun qabalaka ba ainihin babba shi ba fa atahu salasu mi'ati alfi dirham ya dauko dirhami ainihin dubu ɗari uku ya bashi salasu mi'a Alifin, alfin dirhami ɗari uku ya zai ba shi sai da ka zama ce ko kuɗin ma dai kamar yadda otomoto ke cewa sun ƙari hmm? ni shi ne dubu ɗari salasu ne a ce salasu ba ni'at ne ba salasu mi'a alif dubu ɗari mi'atu alfin mi'atu alfin mi'atu alfin sau uku idan ka yaba shi saboda haka nan kuɗin waye da kasan dai sun ƙare ne ko sun mene su da ike ana tafiyar da su Allah na fi sa musu albarka irin nasu bai ma san shi ba fa a ran nan ya zai sanar da shi bai ke masa a'a mu ka tsokaci bai ce ka ba ka gaskiya ne ya duba ya duba abin da ke faɗa masa lalle ya ji haka ne ce gaskiya ne dole dole ka maka muna da dangantaka da kai ba wanda zai roƙe ni da zumunci ya nuna dangantaka kaza ainihin ban kyautata masa eh yawwa wancan ko nawa ne aka samu eh? yauwa yawwa sai dai biliyan sai dai biliyan ɗan bu mu yanzu miliyan ma mutum ya taɓa ganin ta ne sai dai in ka ta jaka yanzu kuɗin kudu suna cikin waya yan gaci kana da yawan shi ma sai ya sha wahala kafi da koma na'am da wannan ke wa qala urwa urwa ibn zubayr radiyallahu anhu sai ra'aitu Aisha radiyallahu anha ga Aisha taqasimu na alfan tana raba dirhami dubu saba'in saba'in alf wa a tarqa a mari gatta da faci saboda su ba wai kudin an damu ne a samu kudin ba a yawa jiki hidima ba a'a kudin su na Allah kuɗinsu na hidiman al'umma tana rabawa tana aka zuwa masa zai haƙƙin sa da aka wani kamar sama da haƙƙi kamar yadda kuwa ke da haƙƙi a ƙasan saboda haka nan aka ɗauko alasunsa aka ba ta don haka nan wannan dubu saba'in ta ɗauka ta dinga rabo ta dinga rabo tana rabawa amma riga ta da fata ta ganin hausa ta ruso ƙasar so duk son ya son kai ya fi na daidai ta magudin ta magudawa ce na ba ta musulmi ba ya zama kanka ne ya fi ha riga da fati ta yi kyautan dirhami dubu saba'in inda sha biyu ne misali sha dubu sha biyu shi ne misali dirhami dubu sha biyu to kaga dai akalla zai kai dubu shida kenan in eh, zai kai nisabi shida kenan to kuna cewa nisabin bana miliyan biliyan ku miliyan ɗaya ba fa na zakka ba na biya biya eh? miliyan ɗari da uku sau shida Hmm? miliyan ɗari shida da wasu hayaniya haka ta rabar da miliyan ɗari shida amma ta cire ta yi tsinki ba ta yi ba hmm? ba ta yi tsinki ba ita ba sai za ta tara ta ba a ta ma rabar da su ba ta san ma wanda ta ba ba sai dai a ɗauka sai gidan su na gidan marayu kaza gidan marayu kaza gidan marayu kaza amma ba taɓa hira da ita mai kyauta ba marayu ba hmm, hiya tarqau jar'ah Sayyidina Sarakan ini Warunya anha qasamat fi yawmin samanina wa mi'ata alfi bainan nasi Amma ruwa itu ranar da ta raba dirhami dubu eh, eh, ɗari da tamanin. dubu ɗari biyu kaɗan ne bawu. dubu ɗari da tamanin haka ta ta raba don wannan rigar nan nata mai fashi na da ita ta mutu da ita ta mutu za ka same ta tana kiyamun laili ko tana sallan walha tana kuka tana sallan walha tana kuka tare da annabi a hannunta ya mutu mata annabi ce kuma shaida duniya ta shaida annabi ya fi santa akan duk sauran matan saboda irin wata kula da take da ita da irin wani nitsuwa da take da shi musamman da ta san haka Allah ya halicce ta musamman don sai wa annabi Ibrahim amma fa tana kuka tana tsoron lahira kuka take tana lafiya kuka take tana lafiya mu kuwa dariya muke muna zaune dariya muke muna zaune hmm. dariya ake ana zaune dariya ake ana zaune sata ake ana zaune ya za a yi a samu ya zan yi ɗebo wa ‘ya'yana ya zan yin kwaso wa mata na ya za a yi nima in tara in hau kai na amsat yamma ta ran da aka raba kuɗin nan dubu ɗari da tamanin aka rabewa jama'a qalat ya jariya alayya motsori tana ma azumi a zomin da buɗe baki na waje aka bi khubzin wa zaiti nan aka zo mata da buɗe baki gurafanta da mai filaman zaitun ne kuma mene ne dai to aga ɗan barbaɗa shi ne ta ɗanyi laushi-laushi yadda za a ci faƙalar laha ummu durra ta ce oh amma safafi fi ma kasamti yau ma baki samu dama a rabon da kika yi na kuɗi yau أن تشتري لنا بدرهم اللهم كفاية منا ناما دا درهم دا كده درهم دين كفاية منا ناما دا غام يبوء أبا كده فيه نفطر عليه فقالت لو ذكرتني لفعلت أي دا كنتنا من دانا سبحانك ta bakin ما mawaƙe ce wannan fa دا da take ما ita muke inda akwai kusanci a wurin Allah to ta fi mu kusanci yar abubakar siddiqu ce sannan matar annabi kuma daban take a wurin annabi amma ga ne da ta rayu da kawai irin wannan karatu in aka zo kai ta kuwa sai tsunkuya yau yi tsunkuya a gama karatu koma inda yake rayuwar bai ma ji karatu ba bai ma ji shi ba ballanta na ma ya kwatanta ballanta na ma ya ba ko da wannan a kai wannan za a ce kamar wani mustahili ne ko ba mustahili ne ba ga ainihin abi abin da gori wasara abdullahi bin amir من خالد بن عقبة داره عبد الله بن عامر يا يا سي يعني آه، بن عامر يا سي دار من خالد بن عقبة داره يا سي جدا عبد الله بن عقبة عبد الله دي بن عامر شين يا سي جدا خالد بن عقبة كان يعني. على في السوق wanda ita nan kasuwa hmm, in a madina ne to bi tas'ina alfa dirhamin dirhami dubu tasa'in gida guda dirhami dubu tasa'in kayan ka sana isha ce falamma kana lai da dare yayi sami abuka a halikari yaji kokan yan gidan saboda kuna zaune a gida shekara da shekaru talauci ya sa aka ɗauka ko bukata ta sa aka ɗauka aka sayar yaran gida su duba ga ɗakin ku za ku washi mata mace ta duba ga ɗakin ta za ta bar ɗakin ta yanzu gidan haya za a faya kama ko kuma za a ce a sai ƙarami wanda bai kai wannan ba a sai ƙarami sauran kuɗin a yi bukata kowa yi duba zai fita da gidan kawai sai sa kuka tun da wani lokaci kukan baka san yayin da zai zo ba sai dai ka ji ka kawai uwa na kuka dole yaya ma kai kuka faqala li ahlihi yace wa iyalansa ma li haula min samu makwatan mu ya kuka a kai a gidan qalu yabquna ala darihim kila ma sun wuni kukan ne shi ko da daddare zai ji suna kuka ne a kan gidansu da aka sayar kala ya gula wa itihi ya ce ka je ka kai je ka fame su ita wani bawan su je ka fame su an na dara wal mala jami'a da gidan da duke don an bar masu kuɗin gashi nan su yi bukatunsu gidan kuma su ci gaba da zama nasu ne yanzu wa'ancan sa ji labari ana fasa gidan wannan sai shiru a sai musu duka sai musu duka Da zai yiwu ba a ce a ce waɗannan su je ana fasa gidan can ana zagin mai gidan fito kana ina in ma ka gudu ka gudu a banza an rusa gida ana ne a kwashe lafiya sai dai mutuwan kasu to babu yan uwantaka shi isa ko ana kallon ka za ka shiga matsala bai sai ma komai sai dai an za a yi majinji sai dai ran da misalin ka fito to za ka ga masu jejefa kafa kafa a lokacin nan ne za ka san kana da dangi lokacin nan dangi za a yi mota guda motoci amma lokacin da kake ciki inda ke ciki to illa shi ta yin ya yi wahala ne za ka san zuwa yan uwanka mutum zaka san so wane ne kawan ini, ne kuma kuka mai ma su dai sauri ma yadda sauri ma kuka wa ba'atha rajulun ila Abdullah. Kau wani kaya an kau wani mutum ya tura Abdullah. Allah kata kada wasafa li laban al-baqara ina gama gani aka bashi an fitfata masa bishanona saniya ya samu lokaci ya sa nonon saniya wannan nono na jin zai kila masa maganin abin zai masa maganin an dai siffata masa nonon saniya dan haka yake cewa abdullahi fa ba asli baqara ka turo min da saniya ashrabu min labaniha wannan kila a masu ga minha ake ce mata ko minha a ba mutum saniya ya sha nonon in ta yayi dawo da ita ba fa nan ne ba a'a nan gana shi nan gana yi iri kake nema ha a wannan nonon kawai za ka sha ta aihu a baka ita ka sha nonon ka sha nonon ka sha nonon in ta yaya ka zo ka ɗauki kayan ka to shi ne yake bukata fa ba aka ilaihi bi a mi'ati baqara ya turo masa da saniya ɗari bakwai saniya ɗari guda bakwai garke nawa bakwai ko garke bakwai tun da garke na ce ma garke garke karanci sani ya ɗari ne a ciki aka turo masa da garke bakwai warƙatu da masu ciwon su daga ina kansu hmm? kyauta ta ke kyauta hmm? malam eh dukiyar kamar ta tsari. ana ba da labari a yana ce akwai masu shanu wai a can gefe inda suke da shanu ɗin suna da garkuna daban za a fara mutum mai sani yana ya garke kaza shi kadai da garkin har da raƙuma har da mene ne sami ina sami su zana duba shekaru eh gwanta mutumin kaɗan garken sa kai nawa garken ma to ka gani garke akwai shi shi ko sami shi ya ga wani mai garke ya ke ɗari eh? ya ke ɗari subhanallah ya ko masu arziki da je nan na mata mata tara abubuwa in ban da wanda wannan wannan mafifon da aka kirkire ta inda aka kirkire ta akwai wanda ake so a karya duk da menene mu muna cikin kafan mu musamman ya kafan mu ba a wancan wata ya kafan san me yake sai da kana ya za a yi a karya waɗannan mutane ya za a in aka karya wannan gaba ɗaya za a yi barku ta kafan don haka nan kuma wa'ancan dillalai aka ba su dillancin abin da aka bar suka ɗauke kai ake ta kashewa ake ta korawa ake ta yankawa ko a yanka ko a kashe ko a yi menene ya zan akwai akwai arziki inda akwai dazuruwa ɗari bakwai بقرة ورؤاتها وقال القرية التي كانت tara فيها لكم dajin ma da isaya tun da ana sayan daji da daga wuri karawar sabawana ya kai kawai dabbobin sa na ciki fito dabbobin da ke ciki ma ya kai wannan ma dajin kariya a ce ga wani misalin gona ai kaga ko shanun wannan gonan shi ai sun fi dubu ɗaya sha'anin allah jikan masa abin nan alladhi jamilu ya Allah ya tukan sannan ga shi masa ai sun fi dubu sun fi dubu a cikin abin dubu yan marka kawai ka ga buhari din wannan wannan ne ya kafan ka aka ce an ba shi shanun da masu ciyon gaba ɗaya da magwanan da shanun hmm? akwai masu kyauta Me ce? Da suke haihuwa eh sama da sama da tsari wancan kai mutumin ka kake ta faɗi sai mun tsallako shi ne. mun damu wanda namu a kaduna ba da ke yadda sun ya mutu kila wancan ɗin ma ya mutu to haka dan da kai masu akwai inda dabbobin da ke malam daji daji na arziki da bayan Allah ne ka arziki na don shi na dindi shi hmm? hmm, na dindi amma wancan arziki na kana kallon shi da idan ka ina kallon shi da idan ka kuma a bukata ta ga masu bukata duniya na bukata kasan kan kuna kuna bukata amma an ji an kafa karewa wa'annan arzikin za a karbi harajin su a karbi jangalin su a karbi ne ɗin su amma a haka kuma su je hejji su je su kare kansu in suna iyawa banda haka ma karshen ta sai kuma reshe juyi da mu ga wanda ake nema can da wanda za a faɗa wa kamar wancan wasan kwaikwayon mai dubu da wasan kwaikwayon mai dubu da wasan kwaikwayon zamfara duk daga kuma wasanni ne na kwaikwayo ودخل علي بن الحسن على محمد بن أسامة بن سيد في مرضه يشجو وجن shigo Aliyu علي بن الحسن وعند shigo Muhammadu بن Usama. bin zaid fi maradihi faj'ala yabki ya zo ya samu mawarar lafiya yana ta kuka ya yi kuka ya yi kuka ya kara ya yi kuka ya yi kuka ya kara saka da mashi anuka me ya same ka kusan dai wannan kuka ya wuce na ciwon nan ala alayya daino ana dina ba shi ne ana ko zai ala ban ba zan mutu ba wannan ciwon ƙala kan huwa نوني قال خمس يا خمسة عشر ألف دينار ديناري أينهم خمسة عشر الدبو قوم شادير دينار يا دبو قوم شادير أتبين أباش كازون كشي وانا دامان دفعوا كيسا نساب مطرطو أيون آه، دية دبو قوم دبو ديني ديناري دبو دية كادبو قوم شادير كيسا nisabin diya goma sha biyar mun ce miliyan ɗari da nawa da uku sau goma sha biyar biliyan ɗaya ake biyan sa bashi sai sa yanzu kuma gashi mutuwa zai nawa bai da kudu ya je ya dawo ya je ya dawo ya fashe da kuka ya je ya dawo ya fashe da kuka da ya imani Allah gaskiya ne ko kuma ya to yanzu mutum don kana jin sakwai ko a jikin sa shi wannan kanka gaji da taimakon kawai zai biya ka idan mutum ka kuɗi in ya biya ka ya ka rike za ka je ka biya a wani wurin da ya wannan muni tun da duk mutumin da ake bin sa ba shi ina mutuwa za yi shi za a yi irin yi na Allah ba za rataye yana mutum ba je ko muke magana rata Allah wala yu wala yu wala yusifu wasafahu babu mai dauri irin daurin Allah da baraka wa ta'ala ɗaurin sa yana da haɗari. to duk mutumin da ya mutu ana jin sa ba shi rataye shi za a yi babu abin da zai kwanto shi daga ratayen na sai dai an biya masa bashin nan in ku ba haka ba ta da kiyamai na rataye ta da kiyama ta kai a farkon musulunci idan mutum ya mutu annabi bai masa sallah sai ya tambaya ina zuwa kan rawar zai ke wane ne Allah masa cikawa an wanke shi an kawo shi masallaci ya rasulullahi kai masa sallah shi kenan in zo kan ba ana bin sa bashi in an ce eh yana da abun da zai biya aka ce eh to zai masa sallah amma an ce yana bin sa bashi ba shi da abun da zai biya bashinsa sai ce ku yi masa sallah ya juya sai masa sallah mutumin da ake bin sa washi annabi baya masa sallah sai lokacin da kafa ta yi kuɗi a baitul mali ya ci kada ku ce to idan mutum ya mutu wannan ba shi ya kan ɗauka ya biya masa tunda cin bashin ba da ganganci ne ba ba kawai ya je ya shirya alatunsa ne ba zai biya bukatunsa ba da ɗauki ba shi biya masa a sau da kanan sai biya masa to don haka wannan ana bin sa waɗannan na gudan kuɗi ya juya ya juya ya yi kuka ƙala sahiya alayya ke zan biya na ɗauki nauyi hankalin kai kwanta na yi belin wajen a rajulun ila ma'ana wani mutum ya zo wurin ma'an fasa'alahu faƙala ya bula ya ce ainihin ya zo na eh, wajen rajulun ila ma'an ko fasa'alahu faƙala ya bula na ƙatil fulaniya wa alfu dinar taguwa ta kaza tunda mai kana da shanu ai kafin suna ne daga ce sani an wance saniyan ka wance ko jaki ma ai kana ana yana ba shi suna jaki na ne suna wani ko doki na wani a ɗaukawa shi to ko ya ta wance wa alfu dinarin a haɗa masa da dinari dubu ɗaya wadda fa a ilaihi wa huwa la ya'rifu bai san ki ba fa bai san shi ba wa balagana fa wa shi Yeah.